حتى أتانا اليقين muka ci gaba da ƙaryatawa har mutuwa ta zo mana ta shiga tsakaninmu da tuba ga Allah.